ina mutane na masu masu son jin labari ku zo ku ji wani labarin da zai ba ku mamaki kuma ya burge ku kuma ya ba ku baya yanzu kuna tasha aka to shi wanda ta hada ki da shi yaya kuka yi da shi ai bai ƙara kiran waya na ba a ina muka magana me ya shiga tsakanin ku da shi kuma wani bayani kuka yi gaskiya bayanin da muka yi da shi akan zai kai ni gidan surara mm. sai kuma ya canja maganan shi yayi waya a kusa da ni mm. sai ya ce ofis za mu samu rara ɗin sai ce masa to ba matsala amma dai gaskiya dai abin da zan ce kawai hmm, Allah dai kawai kyauta amma dai yan Kano gaskiya to me yace miki me ya faru shi dai kawai yace sai dai ne me amfani da ni shine mafita na kawai kai tsaye miki wannan magana ko ko akwai abin da ya fara ce miki kai tsaye ya min magana yace ai idan har zan garara a duk duniyan nan in wanda zai iya min hanya in ga rana dole sai ya nemi abin da yake nema game da ni Shi ne sai na ce to ba wata hanya sai ce to ni kuma san da nake mararan gaskiya to sai dai aka manta da iyayen shi ko da menene zan iya yi adam kawai burina in gan shi shine burina kawai tun da na tashi to da ya nemi ki ya kuka da shi shine kawai sai na yadda hakan nan dai hmm. ba masalatin da sabida na ta je ganin rara ba ta samu ganin rara ba amma wani ya rarike ta to Allah ya sa an samu karuwa Allah ya sa an samu karuwa jama'a inda za mu ce wa mutane wannan karuwa ce sai mutane su ce baka mata adalci ba ai soyayya ne ba haka ake soyayya ba duk soyayyar da za ta sa ka rufa idanka ka saba wa Allah Allah tsare mu da irin wannan soyayyar ki bar gidan iyayenki daga Adamawa ki zo Kano saboda kina so ki ga wani har ki iya bada kanki a kansa to mu da yanzu haka ana nan ana mana bincike an ce mana wanda ma ya rarike tan wani dan fim ne kuma shahararre wanda yake fitowa a irin uba din nan babban mutum ne so ana kan mana bincike insha Allah kuma za mu kawo muku wane ne wannan ita ce abubuwan da muke gaya mutane cewa a duk cikin kowane society akwai ɓata gari ina da yaƙinin cewa akwai 'yan fim ɗin da ba za su iya haka ba amma a cikinsu akwai wanda ke amfani da sunan iyayen gidansu suna samun dama suna rarrake yaran mutane yanzu Allah kaɗai ya san mutum nawa suka rarike yaran mutane saboda suna so su ga rara kuma wannan saboda ba ta da kunya nan fa ta fito tana magana ku tausaya mata ne saboda tsinanniya jaka ce ke ba kauya kin fito ba ilimin boko ba na addini har kina iya buɗan baki ki gaya mutane cewa wai ke in dai akan sa ne koma me zaki to shi akan ki ba zai komai ba saboda rara ba zai iya barin wani ya zage shi akan ki ba kuma wannan abin da kika yi idan ya kalla ma ya san zubar mai mutunci kika yi bata mai suna kika yi shegiya ya jaka in Allah ya so ya yadda in Allah ya duniya dan annaba har ki mutu ke da ganin rara haidai a TV shegiya wacce bata san darajar kanta ba baki san darajar iyayenki ba kin bata wa yan garin ki suna haka yan adamawan suke yan adamawa land of beauty garin da kai ke kin san kin san kima irin na yan adamawa kuwa manyan yara wannan ƙarya take ba da adamawa take ba yar bura uba yar ba fotora ne wala yar ba fotora ne